الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبقى تاج تبتع الله صلاة نسيتي بأمن شوين ولوج تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم غير شكراتين تافي صريح السنة يعني إمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى هو؟ بياني جمعين جمعين

idan ga ilamun yi dade in shi otobo detail bayanai masailu jun lami tuba ni bai zuwa وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الحمد لله من غير قاطع لتبتع الله مفلج الحق يتسنى لغسكي اللاتيا وناصر يميلو يا نصرانو نعم ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا تزال طائفة من أمة الظاهرين على الحق لا يدروا من خالفهم ولا من خذلهم متى يأتي أمر الله وهم كذلك ومضحض الباطل يتسنى لقمنا لداكنا وجع الحق وذهق الباطل إن الباطل kana zahuqa ko fa amma zabadu fayadhhabu jufaa inna shani aka huwa al-abtar wa ma hikihi yace da gama na goyanin allazi ikhtara al-islam li nafsihi dina yace na musulunci ta ya ci tacin ganga ya dini wani inna dina inda Allahi al-islam wa raditu lakum al-islam dina ba'amara bihi tsakwaci ji foro ga yadda jalagwa sun addini musulunci musulunci wuce wa a hatahu sakwa mu gota ma'ana sakwa sakwa musulunci wuce magugan gani ce wa tawakkala bi hifzihi sakwa ma wọn a lè kọ́ ilẹ̀ tí ń ga àdí ní musulunci wuce gota gota wuce inna nanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun wa admana izharahu ala ad-din kulli sai ci ma wawo sala da ganga addini musulunci da latuta ce addini fata walau karihal mushrikun ka mushriki gannahu thumma tafa min khalqihi rusulan sokwace zanuwa ce sami ne ya tuci ujo za wuce je tuci inna la tafa min al malaikati rusulan wa min an nasi inni tafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'dhin minhum man kallama Allah inna Allah safa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin ibtasahum a ilayhi sakwatu ciwuci tutu ya bo ayi rajaje bayan soko wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wajtanibu at-taghut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir inna arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi qala ya qaumi ibudu al-ukur no inna arsalna ila qaumihi an anzir min qabla وإلى مدينة قام شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد قام هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأمرهم بالقيام به والصبر على ما على ما نالهم فيه وأمرهم سكوما جافور بالقيام به على كوايكين بأدين وشي يا يحيى خذ الكتاب بقوة wasabri alama na lahun fihi su kuma ja furin Allah kuri ajiye tiye ni gabe ja min jahalati khalqihi yana jahili shi bin ali ta jo jino ba nan ima na ala kuri ajiye wasbir alama asabaka inna zalika min azmil umur ina irina nabi sallallahu alaihi wasallam galla qad musa aksara min hasa fa sabar anabi ibrahim nula da ce guno aga arikuhu wansuru aliya ta kun ga wale umakijin umakuri ji annabi yusuf alayhi salam kula da cegun prisoner kuma a kuriji kanin mu da prisoner nan ga arba mu tafarriku na khairun amillah alwahidu alkahar ga mana lukman wa ga yuga wasbir alama sabaka inna zalika min azmi al-umur wasbir kama sabara ulul azmi min rusul Allah subhanahu ta'ala ga wal asr innal insana la fi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ngam Allah waraq ibn nawfal ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma ja hadu bi misli ma illa uziya وامتحنهم من المحن بصنوف وامتحنهم سكومت ما من المحن بمما بصنوف يريري wabtalahu min albala'i bi durubin so kuma ke macine bala'i shi ka ka ka ka ka kai takriman lahum gara tasdilin so ko jimi ma macine na jiya ebu la awon ci uje ebu la na wow annabi sallallahu alaihi wasallam ga shabi nasi bala'i al-anbiya thumma al-amsalu fal-amsal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma wuce gan kane man kane qablakum kane fi man kane qablakum ade zai idan mi zai be kame no aja la zabe aga so la to chara agu gan su guba eyan wuce mabe la ya sirif ma sirif wa ni wa gumbi adiniya sai ciya gama la ne ga gai sabran ala yasir fa inna mu'idakum aljanna kisa ya sabu lokudu dinan hmm. ko hmm. ta وتشريفا لهم وتشريفا لهم غير تخفير yabo su ku ya sharafa su ku ya daraja ku ya cima bai makami wuja tsaru lalwa yabo na nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibu muslimin nasabin wala wasabin wala hamin wala gam illa rufi'a law bi daraja khuta bi anu rafa ba'dahum kici wuce ma ya na ba wuce bi la kirki wuce ma sau kwa ta ce dojo daraja ga rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah am fakana arfahum inda daraja na'am fakana inda daraja da nama daraju la tuge ba so ko nan gai ajadduhum imda'an gai da ne za ne ga doka mu ci fe ci gaba be zan da ta yi kwanin sakwagun da ne bai goro ne ko ga ile bai bai wa hakuri jin ta ci gonan ma a shiddatil mihan famba da tsananiya bayi bayanan wa qarabu milay zulfa da ne magai zai tsoba a cije tsombayar su ko gonan wa sanuhum infazan ga wuce magai zai gegan a ce lannufusu ladan lashishe ladan alikoli na jibe su ko yana eletu ladan etu su kula ta ci a gonan ne ma arsalar wubi yana su kwatun wato mai ma azimil baliya tamba gangani be ciwon yami mace ne na jani ya kulu azza wa jalla su kuma latin ga fi mu mai kitabi li biyu da littafi wa ya biyu ga fasbir kama sabura ulul azmi min rusul a kurji yamna ulul azmi ulul azmi min ar-rusul ji aji hakuri na ulul azmi gai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi naji gayi ulul azmi min ar-rusul wa idha akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa akhadna min mithaqan ghaliza annabi nuh alayhi salam muje alfa sanatin illa 50 ama in feji wazi da tace jama'a jama'a to sun ba amana ma illa qalil annabi nuhu kan do na waje jama'an jina ma da mu. li tafsira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa tawshaw thiyabahum wa asaru wa takbaru istikbara annabi isa alayhi salam muji muja jama'an wazi yahudi ma plan ja alawan dikiyo alawan dikiyo alawa wu sokoju lada sama annabi musa alayhi salam a tun da ba firawunan ni ba jama'in shi ko amma ne gan firana ji imani ha ko ka zai shi mabe ji ta ce banu isra'ila shi wani a tafiya tsawo ziririri ya anabi musa alayhi salam amma ta sun a kuriji wa kala lahu sallallahu alaihi wasallam sakwa zai kwara ta saku jiya da ganin biyayi sahabi jike nan ko ga am hasibtu ga ya yi ga an tadkhulu janna iga ga dal janna walamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum dojiye na majir da yaji khalaw ashiye da nu qablikum a cikin kamiye nan irin na janun ga je man ba'sa'u bayi badiya wadarra ko hmm. wa zulzulu amma dujigi jigi hatta ya kula rasul bai ga be wallazi na amanu ma wazan da jayi manji bamba gani na ga. mata nasru na kai shi nasara su kwa biyo Allah inna nasrallahi qarib lillahi ka nasara yaso ci wa tsoba nole ebona lawo na na dambona hmm. lawo ga yazo duwa fitinu za na bi ga la ta tambaye nole qal adu ko was'alullahi al'afiya wai za na kiki mugun wasbasbiru wa ta ta zilali asiyuf e bona ibuti ba ga yazo lamini wujin bi aidi ku ila talukati e bona ma la yajidu mannakum shan'anu qaumin alla la tadilu idilu huwa aqrabu littaqwa e eh, bona ma ibtilau da bona wuti lau ga yazo nunuki ufudu ge da shi to ko ufu bu paru ya nga ga wuna yin doro fa na ga dagwa sun gaji zubu yan ba shi ya koya na baji nga mu yin lami to a a millati ibrahim ngo le nato mu ji kiya mu je na karatu Mun ji ba na karatu da nan nga ji kiyo nga dona

gbẹ̀ngàn sọ̀kọ́ kan òzúlù zùlọ anínú lálọ́ tí bí ti láwú lálọ́ tí bí ti máa nìbí náà lálọ́ tí bí ti wá sí náà dàdájí fẹ̀yìntà lálọ́ tí bí ti láwú yẹ ṣẹ́fù kama lálọ́ tí yìí wọn Mallan Ni? Hmm? Ai ni dan makaranta ne ni ba malami bane. <laughs> Eh dan makaranta ne kai amma malami ne. Eh a haba. Inda yin ya amfani da lokacin yin nan Eh yana da Ba su ne Eh ya. lawa. So babu ido. Na. أما عصبت يا سيدي يا الذين يا إيمان اذكروا نعمة الله عليكم إبتاني ما سكون وجيائنا إذ جاءكم إذ جاءتكم جنود سوجا هبيائي فارسلنا عليهم ريحا ولن يقلقوا العذاب فارسلنا عليهم ريحا يتكتوك يندوك الأفياء وجنودا لم تروا غنوا سوجا مثل يليانا وكان الله بما تعملون بصيرا sai ya tuna ya nuna sakwai ne irja uku min faukukun a biya daga ya tiye wa min asala minku daga takwai bu wale soja hunci ji ya kafiri ji a mafiye ka yi goro to suna wai zagatul abusar obala balagatul qulubul hanajir wale e eh shi ma shi yabban yin maza shi ma jin damuwa ga eh, wato misali a rufe yin maza da zahar

dole ya yi lagos da kwale jin alikawali ga nasara da biya a magadi nasara a magadi kazan dole ko a an bele yin ne ji na zuwa lagos kai ne ga wuce a ji gaskiya ne nga ma la sidi ku tauji da wuce muhimmanci nga ma la aliyaki nu tauji da wuce muhimmanci nga ma la almahabbatu tauji da wuce muhimmanci ẹgbẹ́ ká gbé wẹ́ẹ̀dì wọ̀ mọ́ sọ fún alikọ́ yìí nínú ọgá jìnnà ọgá ọgá yẹn dájú wọn àdájú. ọgá gùn wàìdé yẹ kí ni. wàìdé yẹ kí ni wàkàlà tààlà zikiro. asiba nasu an yi ku kuma ya ya hugan a ya an ya kulu amana da a gaya ji wom la yufta nuna ma maci da wadda karfatan nan da zina bin zai da ne na imaci ne fada ya alaman allahu da zina sadaka wadda ya alaman da alkazibin da ba su kuka zai yi agwa sun gaskiya ne kirgan da zai shi zayen gamane ne alegan gan sashi bayani bikila gwagalani ko fallan al'imam ibi jarir tabari rahimahullah ga fallan ya kli يخل جل وعلا جل ثناه أحدا من min mukrami rusulihi so kowa zanuwa ce kamini za ciwace mini ya fi cujiwa wa muqarribi awliyai wanda zai shi wali shi ya sako a jacce bayan sakuna min mihnatin fi ajilat ko mm. fi ajilatin duna ajila na sako a macile banin na kami alifiyami na anabin da tabe fa alifiyami ma wurajul zai ni jimani biyo. alimu cewa fari kiyaye ma wuro dilan zagba jimani biyu alimu cewa fari kiyaye mi laisa ma wa da zanuro jimani bi duna gashi anabin doci inu shi jimani gani duna yaro Allah matsalai lillazina kafaru murata ni murata lutin kana ta ta ta abdai ni min ibadina salihin fa kana tauma anabin doci ya juji jimani ya juji jimani gani duna ke ja ne bi ko hmm. anabin doci rada in ce gumo ya annabi yunus anan ku bani da mini musabbi yunus na lalabi fi bati ila yomi su ko annabin da cewa wazi je ya kama amma zai ji ma rubi ne ga dai yi annabin da ci ayi babu annabin da ci a ga lukul jannaka ko ni min karyaci na ga wani yanzu ku wala aulata udun na fi millatina ko mu ajibu rutu addini na so ayyajina annabin da ci imam a ta gama a ga hala gama na zamu ji ma biya annabin lokaci ma zan lokaci yawo farikan kazabtu wa farikan takatulun so ne kwata ibi tilawu yo na so ko ila amma zakirki ci ne nan li yastawjiba bi a alayha min rabbihi ebo wuluje bo a kurin nan jin daga ba su yi wani minal karamati wa da karama bai cinwe ma adda lagu yana su kwanci shiru na ba minal manzilati da dai da matsayi wuci kwa da ba su ko ma ka taba wula wanda su kuka na sun ma ja'ala ala jawala wa ala zikiru ula ma a kulle ummatin ko? zikiru ula ma a kulle ummatin nabiyin sako na wancin ma zaɓe na wa manyan al'umman dorola yau ya na ku na na dan zuma a nabi na sokoto na nana warita da na jiguna ga mala a nabi sallallahu alaihi warita ko da jajiguna kowar ko warasa da jajiguna a nabi sallallahu ga al'ula ga al'ulama lambiya ko min yi. والقوام بالدين بعد والقوام عند زيجا كويكني بالدين بياديني بعد زما اخترامه اخترامه زمنا نبي عن جان يعني إليه يمشي دا تونسا قادنا وقبضه wanda guwa da saku gole azabina an urahu zai je go egbe ya dini wuce cha wa asbari yusau bishi na wal ani be zai je la tsala na tuta ya ji ni wuce shi nan wa shari'a gan ba shari'u shi nan wa nasibi na duna liman bagawo ga liman hmm. ran da zai ja ku yiki ni a jada fiye gun zai shiga mutu wadi ne wani wahadahu ko a cali ba ne a dasi ina hannu kai da shaitan zai shi gwadi ne tsoke shi kai da shaitan lugwa wadda laligar mai gye shaitan ina ina wani ga wani mini function man yoga da na man shi da ya gegun na ba shi wadda fatul an biya eji eh, bayani ya ji ne ya zaji latu bayi na hulin nasi wala tattumu na hu man shi zai shi gari tarifin gali na wanci halil mutili na da ji ne wani kiman jaji ji bai zama shi shi la bayana ji huza shi eh? eh, ga mala imamu amari za sakata anta wa sakatu ana famata ya rifu a jahilu a sayi a nina sakin fashi jahili a rikin na jikiyayen na gyaran so wale gan uziri ga dauna amma manyi ga beji ya zaje ga dede mu a ati susu mun shi ma na adini nga mu ne tabi'u na jina nan ibn kan kai la ga mutum ga sahabe a sai ga ta juna jigan ha za a hajju na biyu na ilaina e gane na otu a ya gabi a yana na yana ko alikolu yo na ne bi lawi na mu ci ga ya gaji na wa ha za a hajju na ilaiku alikolu ci ya dini ma sako ci ma yi tso yi na na yelu la dan wa ebo in ga lalace wa ta ebo ya ga sokwa biyu ebo ne ya gaye so wale ga bidiye da ga shi ba sai mun yadda ba ko mun ya susu

gan fadallahum fadallahum ta kwaza wuce la'aya falala bi sharafin ilm bi darajar ilimi wa karramahum bi wa ƙarin ilm su kuma za wuce ya ci ciwo da shi suyi ya kuri wa ja'alahum lid-dini wa ahli ya alama mutaya za wuce lafiya a ya to addini a ta tutaji walil islam al-huda manara a ta ya musulunci ne ba wi tuta shi ya ce walil halki kada a tafe zai ji kadatu zai ji ya bishi cishaci a irake saye zuma abunin walil a imma wasada a tafe ya bishi ciji gani bai sada shi ya wuji yansu koje waje annamin mai matan yadu na bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yukinun ilayhim mafza'uhum damuwa ga alwaza shi inda alhaja lokaci ya bukata ba man jige bitilo wanda ya bitilo ba man jate da sun baya ce da jiboci a kuwa ce da ji a are ya e gaggi na ga dandi a ina an ni zaka zama in ba mai ga wuce halo an ni mi wo ki hukunci ya kazan Eh, fasa zuwa da zikiri an kuntum la talamun ko ya za ja amrin min al-amni aw al-khawfi azawu bihi walau rudu ila ar-rasuli wa ila wal amri minhum la alima alladhina yastanbitunahu minhum wa bihim istighathatuhum da za ci shi ganci zuku nga jadawa wanzu inda na ba ka kuna masira ga cina na yanzu ngo le istiga sat no ga wala kuje da ibada wa ma na makaraju daga fitan wannan wazi na ciya zaje ci ga addini wa cewa wa cin gona nga malami na ashiratu sa'ati an yulta masal ilmu inda al-asagir da kuma salam shekku tẹ́lẹ̀ mẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀dí sálẹ̀ nígbà mi ti wá ẹ̀lẹ́mi ti mẹ́lẹ̀ tírí ní sọ̀lì òní. Ya. Alhamdulillah. Ah. Hmm. Abu Ejima Gidwa ko Abi sallama ne ba ga wasu sun dora. abai da mun da tunci a sai da ya yi a mutum ya wai jirbi zai abai kan la yusnihim inda at-ta'attuf doro boye boye fe jalo zuma to me la me e bubu di ala ndo chino ko kauna ni di ala ni kaza wajin je je de wa fe di wuro ga e gaskiya la so ba e wa ga ga ce masala ne wa gama na manye sunna ji kai zanu ci baba wani dan bidiyo ba wani dan bidiyo zanu ci juyi gaba da sun jaga jinwun na gaba da sun ci zanuwa ce gwazu ma ai kazo a za ka zai ka kazo zanuwa ce manyan wuto na wuto ka zanuwa ce na wani aka lawa bidiyo zanuwa ce dama mu ma za ka zan manyan wuya ma ga gaskiya ka zan wani ya ba kibo a jiniyo a jiniyo gugu so wata hannun alayhim bai ya guya su'u ma hum alaihi ne jijjina tanin min bai ci da cayi na yi wa luna ala fanki a wancan alugwa wala tafsudduhum anir anir riqati alaihim rafati wala anir guna ba rafati gan ba da shi wa ko waje ba ko waje min ko waje makwanci ko waje baba ko waje nan ko waje kanan ko ko tun waje zangoci nan ko za na waje nan to sai na waje yi zai yagu na waje yi ne wuce alawu gowa gaji bayanin ya gashi ma ebe ne da shi dabo don guru aja sa fituna anil haƙi wujiyar wuce a iri rinna ke lamala imamu shaukani littafiye shauka da ga adabu talab gwamnata al'irab na littafin ce wato wadda yau yanzu ce dubu na tafi lalazi experience rayuwa na wagali ne wai ga idito zabe yanzu ci yana kan rayu gaskiya ta da shauka ne da fili tafi su zanuci dangi zanuci sumatu zanuci yarda alita jiwa kó ọlá di káàdì wa lánú etí ǹdí òwúlé ta'arri ya minhum talaba jazil thawabi llahi fihi ga mai sulhi fata ya minhum talaba jazili thawabin lahi fihi ebo lada wayansu ko be tunanin lura ne. wa tawakhiyan talaba ridan lahi bi huwa yarda su ko fil aqd bil fadli alayhi bi huwa falal huwa yarda su ko yace falalace lamarucho ebo na zaloro je imamun fi diniya sun ga da kiyo sun wada sun gudaliyaki ne matsayin ya saburu wuce ma jawo ya so ga gumbatiru mata ya sabu wuce ajewa ya so zai gubatir wace ji al'amru bil marufi wace ji bayani alhaki ya fasda bi ma tumar wa alida ne a amma wani da shi shi wa gawayi min kato fata ne mafi bi wace wa gafe gangaji yana zan doro je dole ko eje je ne je ji je fata na wasu so tugo wace gando ce kayan ga tiya ga tiya ebona eh, uyanci nga nga mala subhanallah masala akida masalu yace daqiqu ji wo ezu shishi nga ya guwo ga diki akida wono hmm. yes ku ga to ya shi ga diki akida wono kima no je mu ga wa fe play je mi ti ma fe play ya an kale wa ga sallah wa ga yanzu wa ga zakka magayaji magai ka zango ne kallo kishin libana differentiate akida ne ne na gabu shi dan eh. amma masala rububiya uluya na su fa tun alamin fawa masala imani ma alamin fawa masala bi alul baiti ma alamin fawa kun hankali a masala wilaya yin walibo da karamaji da sauransu ma jikiya matsala ya halukul qur'an in an kalama ji kiya mi fawa masala ya ali ti sabu bi sunna wa nabzul bid'i wal ahwa'i ma la mi fawa masala ya wulatul amri aga ji kiya ma ga ji kaza kaza ma ji kiya malami fawa so misali ne ji bar ngobe sashe misali ne ji fasila ndo ci kai ngawa gawa ɗaya zane ribe zane la mi fawa ko wa ga ga kaza kaza mun eh, àfihàn àwọn fíkì wòye wọn sára bí wọn yẹn lọ́wọ́ di yana náà kọ́ so ẹ̀yìn rí nìkan jẹ́ sókún jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ àkíwúgá bí wọ́n tó ti wọn àgán tó gan lítàsí misali bá ní àjọyọ̀ ibi tẹ́yìnìyà ibn kayyim ibn kasir wọn ní àgbò wa bù kẹsẹkẹsẹ àjọyọ̀ sọfiri náà kí dá dánadáná láti very clearly wọn jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ wọn àti èyí tó ti náà fi náà fi lítàsí ìlú ti ṣe hàn kọ́ sí ètò àǹkẹ̀lẹ̀ àsìkò wọn àti èdàjì ti náà ìrírí ìgbéyẹrí yẹ jẹ̀wárì máa ní wọ́n lítàsí ibrahim kaula da sauransu ya ba da ya gan tijani a wuyo ma wato da sai zagu iri fiki wuje general ki wuce shi yau ya ri ta fi man na ga iri yan shekshari misali iri alaki da tulimin jiya yau da kiyamaci zan da ta sai zagu iri wuce yau ko ya bele suna rike nga le wọn àti wúlò fún mi ní wọn zùkà jẹun sùfẹ́gà sùfẹ́gà lé wọn àti wúlò fún mi ní wọn sọfúnà tí kẹlọ àti wúlò fún mi ní wọn àtàkà mọ́ nǹkan sọ́mọ́ jẹ́ problem àti wọ́n jẹ́ problem kila wuce dai problemo lima talbisu na alhaqa bil batili wa taktumuna alhaqa wa antum talamun ka gane wannan lamari filo babu ikan thumma ja'ala jalla sanahu zikiruhu ulama ummati nabi na sa sallam min afdali ulama al umam sakwacha manya aluman na ya jaluma na muhammadu sakwacha Allah sai ga kai zai dafa la gamna manya aluman fata Allah ti khalat Allah ce halas qabla aluma ne gogale ne na fi ma kane yana tarti bana bi ma nan gole ko aluma fata zumaya annabawa jo man ne da alkhairi ga shi da fana gane man ne shi aluma ne bi Muhammadu wala amma ga ga man ga wasu Qur'ani ga wasu sunna man ilimu da ya gubo balwa ya tun bai na tun fi suduril ladina qutul ilm man wasu gaskiya bima talbisu na alhaka bilbasi wa taktumun alhaka wa antum ta'lamun man wasu ga manata su kwa wani lilazi na yaktubun ba biya adin kuma yakunu na azabi lillahi min indilla man wa fi lokacin gani ilimi ilimin ko ata mu da nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun man nga jinta ruwa denu ya ruwa ruwa mutiya man masu ke daja tilka darul akhirah da jalu alil ladina la yuriduna ulwa fil ardi wala fasada nuke mai rin da jedo e bane ina zanu ce lega yin mankin baba na wadari ce lega wa dake lega tv ba ni man zifwaci tv wale lega tv waji man zanu ce a ce ba eh maje man kuskin ba gwanne gwanne ka radio ga iyo wa wani waje wazi na ni ga ga bana luta radio bana waje mai zan wace na wala ɗin mai yana wai saba zan je la ɗin mai yana wai jiboci zan ce na la ɗin mai yana kuje wa gura gani bai ruwani zan ce mai la ɗin mai yana wa kula zan ce mai la yana la ɗin mai yana mu da ji makanta ku ta ku san da ce jimuri di ku zuma ba mu ci mai shi goro ku ba da gwaro ku ba mu da gwato randoci mai lega ne lajin alama yin mana littafi ka tubu ruku randoci mai lega ne lajin alama yin mana fotoshe ibrahim kau la ba baka tambayar ne abu ta guji manya ma ji fiya ma babuwa ne kwata imi zarun ba tilu guji ye na na ye laji kiya e lafi manya ebo na gaskiya fi sabi lahi randoci mai yana wele lega lafi manya na ne lega ta za ka zama ce mi latu man jina ji fa umma la mi man jinu ma ji katu fe yalo aduwa ne fe yalo aduwa ji ko fe yalo wazi ba shi aga ji wazo to fe Allah ka baro gani bi ayi wanzo wuce wazin ka salo ba ne ga shani umma la litafi lo makanta kanya wuce wazin ji alo ba ne ga shi ga ni, okay umma la litafi lo makanta kiki ma wuci ba majin nga a shiga ibe je ta yi wa ba yi mun nan okay wace ta fi wani manci mancin wuka suna wacce da ka jaro har yaman ka ce wafiya ta kagan jito katuwa da fiye da su kirce wa wafiya na cikin kan gana need to be very clear zai manyo nan da ke ne yi zan da ci mu mu ko ko wata kafin ibe ni su kó lè wà rónì pa káṣì kó lè tẹ̀sẹ̀ bí sún gbogbo eh. náà lè èyí jẹ́mùyà jẹ́mùyà bà wà níbi yóò sún náà mú káṣì náà ní sáà sílẹ̀ jù fòrò bí ẹni ẹbí ibi ẹni sọ sáàkì sún náà ní sílẹ̀ sílẹ̀ mú náà lè kó sà náà yẹ mọ́ ìyàn na man makana ulama

buye ji ba da sharu a rikin ba pati zan dole ba ne ji ba da kuna kun fun ewe ni zan fun ewe ni sana kun we ji wayo nya kun we she tia kun we funu lami ju tan kun we gina kan a yau ce yala ne te liye ga man ni don no liye da yi man ne we liye ga unde mu da ne ne lánàá ti ẹni ẹgbẹ́ ẹni dé lánàá yẹ mọ́ kí yìnbá ìlìmọ́ yẹn fún ara láàrín ìlìmọ́ fún ẹni máa yìí náà ń jí mi ra nìkan agíta ẹkún agún bàbá wọn aṣọ aláyàjí ẹjẹ aṣọ aláyàjí wọn rú bàbá ń dákọ́ di kàtàn àmọ́ ẹjì méjì kàtàn ẹjẹ́ ajímọ méjì kàtàn àmọ́ ìlìmọ́ ládùn wó. bàbá ìdánwò. kasama lahu min almanazil wa darajati su kwaji gan laya man wuce min yan matsayi wa darajati ba darajaji wal marati martaba wal karama ne mai karama ne kasman su kwara babu tilaya wa zalala wa zalala fi hazan wa nasiba su kuma rabon tilaya ma ibtila illahi afadilaha bi munafiqiha amma ga ne da daraja ce za falalla mini man kwanan yau nan su kwa musulmi da munafikin lo cishi ke mina biya ne bidan maka su kwata ne mu da mushriki shi ma jibi da shi na nan su kwake musulmi da munafiki shi tashi munafiki ga lai raja na ilil madinati lai rujja la la'azu minha al'azal a nai riga shi da jigon da kuna munafiki ya amma da zanuwa ci a ci shi kiyo ni hmm? an zanuwa ci shi su mai a galo mu ko hmm. munafiki gane ki da shi ta annabi a fi shi to kuti ina maku wai za ka lawila shi atini mu kalu ko ina maku ina ma nanu mustazuna munafiki ai an ga to embidia ja fi ngole so kwa mace ne matne munafiki dun ci ko a ta ga manya suna ne a ta ba ku a ta ja ko gun adini wannan a ta so kwa matne ne da embidia ja a fi ji mun ci fitina wa imtihani wamtihani khiyara bi shirariha da kwace za kirki jilla a cha min mace ne cha je za wuce yanda za dide shi wa rafiha ko rufa'iha bi sifliha za ne sha Allah tuna so kwa mun yanda za ta akwaji wa wudu'iha ga yanda za yanda zai ja gbare falam yakun bayin ko yusnihim ma kanu bihi minhum yubtalun yóò lé mi mẹ̀tílé nílá màtílé pátẹ́ sókún ńlá mẹ́lẹ̀ yá dèjì sùn máa imamu ahmad ibn hanbali umarci ne gangani bai fiti na ya jami'a gangani bai mutazila shi ahmad ibn shi al-imam ibn khuzaimah a ya ku jiki sai tu suna bi muhammadu zuma amma yan bidiya ji a ku yi suna lega ta ibn ku zai ma ya guwa nan a so da gima kan sai sai ku don gaga ku bi don wuce ya fi an gala ku zai ka ta wuce wuce kai ku tafi wala zai ma bai jike shi mun fitan ene masu kwaji jini zandoro na gabi da mi na sokwai lasa kirki latin wani gajira biyu ne misali matrix yau ladabu la nasa ba zuwa ba dila fasa da tilaru ta gaskiya kiman wata kacin ne ahmad ibn abidu e e a ti feji kwa na ne feji ya gaskiya ba kaku na wasu libuna a tsawa shi a liɓiya ga majalisun hasan albasiri shi cewa ga a tsawa bidiya yana sa kwasan albasiri ga mun doki ladan fe ji bayani ishi ibn giyas al-mirisi a jin naki ti fe tsawa masiba ya fijo fe tsawa bidawu shi fijo na sau kullu lamarin wani a ah, sa kwasan da ladan wato su eh, usman ibn sa'id darimi a shi dan ba a jikin a san jirabi a bishir ibn giyas al-mirisi kakuna ma alhassan ibn salih ibn ajidan zabe akida akida a fai zabe a ba ta su ji ba da shi cimci ji da al'amari da ga wali yanzu akwai da ci ji yawa ne a fai ga ya gibuto ya gibuto ngole ya bí wọ́n jí ìbáadé bí wọ́n jí zúdù ló ti yá àkídú tágán àkídú jà ń jẹjà abùlásàn aláṣàárí yìí àṣìtọ́ àṣìtọ́ àṣìtọ́ akéwọ́n tó àṣìtọ́ àkídá àṣàríyànci náà alúwàwà ní ngole mutu abùlásàn aláṣàárí olúmọ̀yìn wa? abúlé àjùbáyì wọ́n dí àkókò kana mawuso kai abu lasa lashar wato tuba ji to ashariyanco al'imamul barbari balwawa feguwa ebo ne zai gila mito a cikin sapa wuce na jiwo don wata lita fi lada awu magogwa awu ba a fi lalita da ba wani ganin kashi riba na barbari magogwa jini da ake mamma jiri ya ke nan na wujin da jini wuce mutum da bai da umar gawa lalawa gawa tuba ji Ebo dai atba'u na jude da da ni. la ibn Arab ibtile i al man ka milaj karama eh, ibn mutahar ibn mutahar al-hulli mutsa masiba ya gujo ci kamila al-karama na sokwa ibn taymiya labirin jiran junani ibn arabi shi bai zan ba ci tsa masiba shi da sokwa ibn taymiya shi ya fi yo zuma abu ne na shi lo yana subukiji alibin na fijo ci yaga tuta ya shariyanci lana saukon ya lamari dagwa ta yi na abdullabi da bane ji rabbiya na sauran mai gifin da ala subuki ka zamani ton ne ta yi da nan muhammad ibn alawi na maka wani magawa ta bidiya wuta wuta bai da wuce da sufanci mai jigi jigi na saukon lamari wasa lu ali shekhi da bane jami'ai jiyu nan zahidul kausari ke zai kuma zahidul kausari a ide ga to akidayen jami'a mutazila a jigiji ashari fata da sufan chaku da chuji package ga spread kita ke ba yi ona sokolu agwa abdurrahman muallim ya leman sokwahi labe je ne feji masiba ga shi gaji da feji rubutu yana sai da kutu kai hassan al-bannaji kafu ne ji asali iban na yi tsaye gwajishi fi ije wani sokolu lamari wa manwaci da hasa ran wa rajijiya muhammadu na abu abulban na wa rajijiya da abduwa abulban na wa rajijiya tun zamani wuce bal kafu na ma kolo ya sai da kutubu shi awu na karashi ke egypt wani amur shakir ga wariji ga musulmi da shi tun zamani wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce wuce asim libanna ngan wa gobe ke sai rukutu in ka kuna ka kuna da nan ka kuna fi movement wuce wannan da biyu ya sai fahimta wuce. of course yace zuma ogalo litaf ne ga al-irhab ne ne rabi wasu no al-irhab yazir al-madkhali walakiyat no jabirane to rabiu da santuwa Rabi wasu un folo wa musulmi ne ji ta gibe eh, eh, eh, da ni kai muku bi lilwaji ga kale na fe lagan hasan libana na je i nga malla e je de ge ji mai shiga susun to zai su ko ka ba wuta ta gona a da da ke ko ba wa mm. zana ji amfani da zana ji amfani na ga lost ko ila ji ganewa as-saqaf mm zan ji ne da albani shi luwa sun kwama ne ya boji na shafi china abin da alwashi dawa shi yiwuwa gusuru ga hasan ilmaliki hasan ilmaliki hasan ilmaliki shi uyo na tsakon kishin jigjigin goci shi ya tito ga tawidi da ga abai da bai duwa gishi bidawi dai shi na wani ma bidawi dai fani a shekwa domin sun labari sokorin sokwa a yi rugwa fi jekwa larar da ya je a hannun an wato yadda mai wallan da wani ke eh da da dake tsami ce do a ka Nigeria mu Muhammad Yusuf ne tsuye na ka fa albari zari a jila da malam Jafari da gobe ban mun lokaci a cikin a cikin jalo jalin goja ci jiru dudu jiya Bauchi da mana Ɗayar Bauchi, ɗayar Bauchi da zami shi yaga a sai da yadda so biyan da ci da so kwashe gumi lati gwani sai jiru dudu jiya nan. ngama asiwe la fice da ngwe gi makantin sun tu ya gari na ne very ta abu idan wala kana ma fi llahi minhum alqawla an nasiyati lillah wa ma kana ay eh, kan ma fi ko ya tiyan lamarin soko da soko na yana ebe soko yulku na ya bayi ba na je a je nke da tuwanin lori ele bayi bayi ebe soko ebe na ebe na ji na nwokan na siya ta lafi ba da yana siya na ji na ji jin na wabi lari ya na ayyama hayati kakuna da na ya ce laji lalace fitina la mi za mu ce ga bidiya ba zai dai libi na biyu sun ga a shi a cikin man ayo amma ga mini eh ha ne ka ta sunna bo wa ga ngire ko so ga ga ne kila wato susu nga malla hakile hatta to al ga daga ja ta to kiri sai sunna be bidiya ga to ga en e, e, e ga yiri ne go la confusion no to lugu ba ya kin na ga ne la kiri wọ́n lẹ́yìn lábẹ́gbẹ̀ ìmáàmù àmọ́ a ga àgáàdé ga alukuraanu kalamun láì ẹ̀ gẹ́gbà ba lùkà mẹ́rin gẹ́gẹ́ ìmà fúnkà ìmáàmù àrẹ kí lima yẹ sùkù sínú ìṣe súnmù jẹ́ gẹ́gẹ́ ìmà fún lùkà hàn. lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ ìmà fún lùkà mi ó ti gáwà pẹ́ẹ́ ayẹyẹ wọn pẹ́ẹ́rì gẹ́gẹ́ bí de jà ní abẹ́ mọ̀tẹ́sà yìí kìlẹ̀ àlẹ́. wọ́n kìlẹ̀ yà. bal kanu bi ilmin ala jalihim ya'uduna bal ate bi ilmihim bi na bi man wuce yana ala jalihim ya'uduna ya ce jalci ya jashe ba da su wa bi ilmihim li safahiyin ya ta'ammadun biya a kuri na maje cewa washi da su gabar rilayiyo wa bi fadlihim ala naqsihim ya khuzun bi farla na je ta ciyar da ya sha jina nan ga jago bal kana la yarda kabiru minhum ma aslafahu li nafsi inda Allah inda Allah min zalika ayyami hayatihi ko wadda khara minu min karimi zakhairi ladayhi qabla mamatihi e zama yadda mini ya man kirkin na jo a ga yanu ji shi zola ni iya tun kirki shi ya da da shi da dai ta yanzu ya ce wani wuce fe ci ga wa continue ya ya ɗogon nan ngala mai yasu na shi la'ajin wa ji bayan alkhaufi wadda jawo wani lofin kirki wani bafin ga soko guwa ne amma wakil suna soko bai guwa amma yan bidiya shi ya tunwa a zoto kuwa wani ya hankali a nan wani ke lewa tsoron ke lodo kuna wuke ta toki yansu na ba ma da wasu ke fito fifi yin waje kan hannun ya kana wasu ke da wasu ke fari yin wula salatu dubu kan zai saraka wani <laughs> zukuya subhanallah walahum illa rashadi hadiya hatta tabqa liman ba'da asarin alal ayyami baqiya ebu asaru nabu ya zai gaya biyo su magunan ngama la waga cishiri bidiya ga shi gugu àti man na ji bidiya ga rẹ̀ lóbìnrin náà àti A bídíà wọn ti wuce bá kàmí bídíà wọn ti mú kíríà ta gaje mai su ne duk kuma wuce ce wukatu e ya beye zamani be zamani yi makanta ce katu wace lokal mutu ya bidiya na su da kyau ewa kibo ewa ne en bidiya na je a institution en bidiya ce ji wuce wani wa ga ciwule wuce gaji faro zamani fayi imamul haramaini E a shi domina arkanu ya shari'anci amma makanta ita ta gina shaira ga afiyan wurin ga zalice biyu su mawa madarsa na zami a cikin gwagwa so wale ga ɗaya da wuce ya fi jikiyar ga daunan mai daga ce la misali da ya ce ga institutionalizing bidiya ya institution kacici ne jirgin ne wuna don wuce ga ga bidau shaba nizamiya ne ga zami sai hedirin ta shiru da ya kida a shayara biya ma ma ga ta da zamani na salawu din ayubi

nga mafiwo nga mai da zarbe ne ibn thomas kuzi hmm. daga kinye kwayan north africa mai cibo ya koyan bilad da mashirka na fiji faru inda gobe ga zalibai zanuwa ciki ne yan namun kiyar gwamnin jimi na kiyo a shari'anci a tele ga sun naga da wani wuce fike kayan wula wuce mayan wuce ibn thomas yes at the same time a cingaga zangoci mini mai maliki yayin andalus jo maliki andalus ci a ɗaya yi kalamu ne e ne ya buga na cin wuce lo maka o kafu no tu maka na mini manya sai da jo guda gudu ya wuce wa ga shari'a shi maka mu ci go wuci shi kiya so e da ki sai wani da ka sai a shi yi da azar da ba mai ci da ji ka tu ga mun ne da ji ka tu sun ke na kelawa ba a shari'a

na shi jami'at islamiyya madina umul kura jami'at imam kaza kaza a graduate giving kanta to all parts of the world a ce wa aki da yasu na to wuce ne da wa na su da kalawu. so ka ga yin gidi wuce da boda ga sai fiye ma ya ba shi wuce significant ne na kabira kabirin wa da bana mun ga abu ya koyi ji gane ba abai da bal ga littafin sunna ji ilé ìsàkóso kí àwọn tó ń fìtò ìjọba níta fi àkídà classic àlòjì lọ́wọ́ kí ìbò zànà àwùjọ ojú àti àpọ̀blíṣì ó náà wọ́n sùn. bàbá ìdàn. wọ́lọ́hùn rashadi hadiya. wọ́lọ́hùn ilẹ̀ rashadi hadiya kó àti ìwúzà goro ẹ̀kọ́ ìgboro jazawumullahu an ummati ma jaza alima ummatin anhum safu ga agbayin ganin da alkhairi wa wa habahum min as-sawabi adzala sawabi so ko mu tuara ran bi lada mu ci ko waja'ala waja'ala lana so ko waja'ala na mimman qasama lahu min salih ma qasama lahu so ko ma yi fi da bin zai so ko ga lada da ga kirkiya da ma wa alhaqana bi manafi'in so ko ma yi tu matsaya wa karrama nasa kuma wani ci bi hubbi bi bayani diyane wa ma'rifati hukuki da yake yake yi wa azana wal muslimina jami'an min murjiyatil ahwa'i sako mu gani gani be ya tuye gbaji wa mudillatil ara ran bi rabi da gira kanin inna usami da so ko ga ya tune go addu'a nan sai ga kafin ya bana wallahu alam bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk